Blinken ya kammala ziyara ta goma sha ɗaya kan rikicin Gaza ba tare da cimma matsaya kan tsagaita wuta ba. Koriya ta kudu ta bayyana damuwa kan sabuwar alakar tsaro da Rasha ta kulla da makwabciyarta Koriya ta Arewa. Ɗan bindiga daɗi ya harbe wani limami a ƙasar Iran bayan kammala sallar Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyara a birnin London wanda ke wata ke ko kuma wadda ke zama wato rangadi na goma sha ɗaya da yake yi tun bayan barkewar rikicin Gaza. Sai dai a wannan karo ma jami'in bai samu nasarar cimma wata yarjejeniya kan tsagaita wuta tsakanin bangarorin da ke rikici da juna ba. tun da farko dai blinken ya yi ittifakin cewa a wannan karo bangarorin za su amince da tsarin da amurka za ta gabatar musu sai dai ba zato ba tsammani aka watse baram-baram abin da ya hana rawa gudu wajen warware rikicin shine batun kawar da kungiyar hamas daga madafun ikon gaza Ɗan ƙaramin yankin na palestinu mai yawan jama'a da ke ƙarƙashin ikonta tun shekarar dubu biyu da bakwai. a daura guda a yayin ganawar da jami'in diplomasiyin ya yi da ministocin ƙasashen larabawa a birnin na london ministan harkokin wajen jordan ya yaba wa kokarin amurka na warware rikicin na gaza amma sai dai ya dasa ayar tambaya kan tasirin washington akan firaministan isra'ila benjamin netanyahu shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce hukumar ta gaza tuntubar jami'anta da ke aiki a asibitin kamal adwan cibiyar kiwon lafiya ɗaya tilo da ke aiki a arewacin gaza tun bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da sabon farmaki a wannan yanki da suka bayyana a matsayin sabuwar tungar mayakan Hamas. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana damuwa kan rashin jin ɗuriyar likitocin da ke aiki a wannan asibiti inda ɗimbin marasa lafiya ke kwance. a cikin wata sanarwa ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce sojojin isra'ila sun kutsa kai cikin asibitin da ke birnin jabaliya a safiyar wannan juma'a inda suka kama ɗaruruwan mutane da suka haɗar da marasa lafiya da likitoci da kuma masu neman mafaka wato sai dai a nata bangare rundunar sojin isra'ila ta ce tana ci gaba da gudanar da ayyukanta a kewayen asibitin bisa bayanan sirri da ta samu kan mabuyar mayakan hamas da kayan yakin su. Koriya ta Kudu ta bayyana matukar damuwa a wannan Juma'a bayan amincewa da wata yarjejeniya ta tsaro tsakanin Rasha da makwabciyarta kuma abokiyar gabarta Koriya ta Arewa. Yayin da shugaba Zelensky na Ukraine ke kiran abokan hulɗarsa na yammacin duniya da su gaggauta ladabtar da waɗannan ƙasashe biyu. A cewar shugaban na Ukraine, sojojin Koriya ta Arewa za su fara dafawa takwarorinsu na Rasha a fagen yaƙi daga ranar Lahadi mai zuwa. yana mai bayyana fargabar rintabewar al'amura bayan barkewar rikici tsakanin ƙasarsa da rasha yau da watanni 32 a nata ɓangare koriya ta arewa yayin da take martani a wannan juma'a ta ce idan har za ta tura sojojinta zuwa rasha sai ta tabbatar ko hakan bai saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa ba sai dai amma ba ta ba da tabbaci ko ta zargin cewa ta tura ko tana shirin tura sojojin nata zuwa rashar ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Dan bindiga daɗi ya harbe wani limami har lahira a Iran kafin daga bisani shi ma ya bindige kansa kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Iran na Irna ya ruwaito cewa lamarin ya auku ne bayan kammala sallar Juma'a. a masallacin birnin kazerum da ke a tazarar kilomita 900 daga kudancin tehran kuma limamin mai suna muhammad sabani ya rasu ne a asibitin birnin sakamakon raunin da ya ji ko da shike har kawo yanzu ba a hakikance dalilan kisan limamin ba da aka bayyana a matsayin shahidi amma kafafen yada labaran iran sun ce muhammad sabani shine limami na uku da ake yi wa kisan gilla a wannan birni tun bayan juyin shuya halin musuluncin Iran na shekarar 1979. Shugaba Umaru Suseko, Ambalo na Guinea Bissau ya fara wata tattaunawar tuntuɓar juna da jam'iyyun siyasa kan batun ɗage zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka tsara gudanarwa a ranar 24 ga watan Nuwamba da ke tafe. sai dai haɗakar jam'iyyun adawa ta faitera ranka wacce ke da rinjaye a majalisar dokokin da shugaba embalo ya rusa a watan disamban bara ta ƙauracewa wannan zaman tattaunawa saboda ta ce bata samu goron gayyata ba batun ɗage zaben 'yan majalisar dokokin da shugaba imbali ke yunkurin yi ya dasa ayar tambaya kan tare kuma da haifar da rashin tabbas a game da gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta gine bisau da ta yi ƙaurin suna wajen cin hanci da rashawa kuma ke fama da rikicin siyasa wanda ya ɗauko tushe tun bayan zaben shekarar 2014. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu. To a gaida Muhammad Tijjani Hassan da labaran duniya. DW harkokin yau. To nan gaba cikin harkokin ne muna tafi da irin wainar da ake toyawa a fagen wasanni akwai dandalin matasa da ma abu namu. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan maraice. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wani aikin shimfiɗa titi mai tsawon kilomita sama da dubu ɗaya wanda ya tashi daga karamar hukumar ilela ta jihar Sokoto zuwa Badagiri a jihar Legas da ke zama kuma hanya mafi tsawo da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kaddamar tun bayan ɗare wasu kan madafin iko. gari karin bayanin da wakilinmu na jihar Sokoto ma'awuya Abubakar Sadiq ya aiko mana. a madadin shugaban kasa kuma kwamandan askarawan najeriya yana mai kaddamar da wannan hanya da birnin kabi har ta isa lagos gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu kenan da ke wakiltar shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ke kaddamar da aikin wannan hanya hanyar mai tsawon kilomita 1,068 za a yi aikin ta ne inda ta tashi daga ƙaramar hukumar ilela ta jihar sokoto zuwa badagari a jihar lagos ministan ma'aikatar ayyuka ta najeriya david umahi da takwaransa karamin ministan ma'aikatar ta ayyuka barista bello gwaranyo da ministan kasafin kuɗi na najeriya abubakar atiku bagudu duk sun kasance a sakkwato domin kaddamar da wannan aiki gama abin da minista david umahin ke cewa ya ce akwai bukatar godewa shugaban ƙasa ban taɓa ganin shugaban ƙasar da ya bayar da muhimmanci ga dukkanin ayyukan da ya gada ba irin wannan don haka ya kamata mu gode masa wannan hanya da ta tashi daga sakkwato zuwa badagri tana daga cikin hanyoyin da za a aiwatar kamar hanyar nan ta lagos zuwa kalaba hanyar wacce ita ce irin ta ta farko mai tsawon kilomita sama da dubu daya da gwamnatin shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ta bayar da kwangilar aikinta za ta shiga jihohin kasar shidda kuma idan an kammala ta za a samu raguwar tsaikon da ake samu zuwa Legas da inganta yanayin tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Farfesa Bello Bada wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya da ya bayyana yadda yake kallon aikin hanyar. In ka lura wannan titi fa ba yau ba an yi shekaru da cewa an faro shi daga can ba da gari an ka ɗauko da haka. Yanzu kuma ka ga sun ka baro can sarki goma zamani goma su ma waɗannan sun ka zo da cewa su ku za su ɗauko shi daga nan. Abubuwa ne waɗanda ke za su ɗauki dogon lokaci. Fatanmu ba girin girin ba ta yi mai. in an samu yi yinai za a buɗe jihohi da yawa za a buɗe wurare da yawa amma fa al'amari na irin ƙasanmu muna fata shi ma wannan da an ce an ɗauka daga nan ba watsar da shi za a yi kamar da an ka watsar da na wancan bangare ba. Ko a shekaru 48 da suka gabata tsohuwar gwamnatin margen shehu shagari ta yunkurin aikin hanyar amma a yanzu ana fatan a kammala aikin nan da shekaru shida, wato shekara ta 2027. Dr. Abdulsalam Muhammad Kani masanin tattalin arziki ne da ke Najeriya ya yi tsokaci a kan wannan aiki. Ga wannan aikin aka kammala shi zai taimaka mana matuƙar gaske wajen abin da ake cewa interstate trade kasuwanci tsakanin jihohin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya. Zai bunƙasa zuba hannun jari a yankin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da ita kanta Najeriya gabaki daya. Aikin titin da za a aiwatar da kankare gwamnatin Najeriya ta ba da tabbacin zai yi shekaru ɗari ba tare da ya lalace ba. Ma'awiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Sokoto a Najeriya. To akan wannan batu ne daga nan bawon wetar ho na tuntuɓi kwamarar Nastura Ashir Sharif. ɗan gwagwarmayar kare muradan al'ummar Arewa da ke shugabantar kwamiti na amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya wato Coalition of Northern Groups wanda ya bayyana aikin titin a matsayin ciko a kan tudu tunda dai ba shi da babban muradin talakawa ba. Ni a guna kamata a ce gwamnati ta mai da hankalin yadda za ta nemo maslahar wannan matsala ta lantarki da man fetur domin in ka shimfiɗa titi sai akwai ƙarfin tattalin arziki shine za su iya yin sufurin su hau kan titin su amfani da shi tunda a halin da muke kai a yanzu ka kula duka a manyan tituna da suke arewacin najeriya za ga duka suna buƙatar gyara daga sokoto zuwa kano koko daga kebbi zuwa kwantagora zuwa Kazo abuja rigima ce haka daga abuja zuwa jos bauchi duka ba kyau bauchi gombe babu kyau maiduguri gombe babu kyau ni a na da su aka mai da hankali aka sa aka yi gyara wanda za a buɗa su aka buɗa su a baya bana an je gwamnatin tarayya irin gargaɗin da taiwa kamfanin da yake aikin titin abuja zuwa kano har da ba da wa'adi na ganin an kammala aikin wannan ba a yi kokari ba nan a wannan is good a yi gwamnatin da ta shuɗe ita ce ta kasa mai da hankali da abin da ya dace ita ciwo bashi da sunan titin kuma ba a ba da kuɗin aikin ya tsaya don hanyar ta lalace yanzu daga abuja zuwa kaduna sai kai awa uku wannan daidai ne da wannan gargadi da suka yi da kuma sanya kuɗi da suka ce za su ci gaba da duk wata domin a tabbatar da an kammala aiki. Baka ganin gwamnatin ta cancanci yabo la'akari da mataki da ta ɗauka na rage kashe kuɗin gudanarwar gwamnati daga janye jerin gwanan motocin ministoci da ma jami'an tsaro da ke kula da lafiyar su. Abu ne wanda bai kai 3% ko 2% bai kai ba na abubuwan da suke janyo kudaden da gwamnati take kashewa in ka kula da irin rayuwar shugabannin da yadda aka zo ake dinga ƙara wa 'yan majalisu su kudade da wasu alƙalai da sauransu abin abu da rage ba zai rage wannan wahalar da talaka yake ciki ba abin da zai rage wahalar da talaka yake ciki shine a dawo a gyara matatan man fetur dinnan namu mu dinga siyan man fetur akan farashi na gida ba wai dala a ce dala ce take kare mana kudin man fetur a Najeriya ba. Amma wannan titin ko ka yi shi ba za ka ga mutane a kansa ba sosai saboda me saboda ba mutane ba su da kuɗin ma da za su yi siyan su yawon su je inda za su je ko su kai kayakin da za su je su kai inda za su kai kuma sannan su yanzu a tsakiyar arewacin Najeriya daga North Central zuwa north west zuwa north east din ka je ka duba duk halin da titukan waɗannan guraren suke duka a cikin rikici suke ba ka ganin samar da titin zai taimaka wajen inganta harkokin tsaro yadda jami'an tsaro za su samu damar yin sintiri akan hanyoyi musamman wannan yanki da ke fama da matsaloli na tashin hankali? A yin fitina ake zuwa gyara shine ka zo ka gyara daga Sokoto zuwa Zaria daga Bukwa zuwa Jibiya zuwa Katsina zuwa Kano nan ne yadda yake da fitina da tashin hankali. Ai in ka fara maganin talaucin nan to tsaron zai dinga samuwa ne kullum amma da talauci dama sai an samu rashin tsaro da fitintinu a cikin ƙasa. yanzu ba za a iya cewa kamar an biya al'umma arewa ba ta fannin wannan mulki? a to shi titi ne guda ɗaya kake magana an yi shi daga abuja titina gaba ba titi mai kyau har ka je wannan kudancin najeriya tun yanzu mutum mai dugurin ya dauka zai kai legas ka ce sai ya zo kano sannan da kano ya je Sokoto daga Sokoto sannan ya dau wannan titi mai kyau ya tafi can ai ga kayan da zai je kai ɗin tsadar su za ta yawa ko kuɗin da zai kashe zai yawa na mansa da sauransu musamman da wani man ya zama masifa a halin yanzu. Comrade Nastura Ashir Sharif kenan kuma ƙarshen jigon rahotannin da muka muku tanadi a wannan maraice kenan. to yanzu ne muna tare na jira, inda faduwar jiragen sama ke ci gaba da zama babbar barazana ga rayuwar al'ummar kasar bayan da wani jirgi mai saukar angulu mai dauke da ma'aikata takwas ya fada cikin tekun niger delta da hukumomin kasar suka tabbatar da babu wanda ya yi tsira da rai a cikin su inda masu aikin ceto ke can na faman laliban karin gawarwakin mamatan wakilinmu na yankin niger delta muhammad bello na dauke da karin bayani jirgin mallakin kamfanin east wind aviation da kuma ke dauke da ma'aikatan mai wadda yawancinsu na kamfanin man nnpc ne da kuma wasu na kamfanin man shell a yau da safe ne aka tabbatar da cewar hadarin da ya yi a ruwan tekun da ke makwabtar tsibirin Bona a jihar rivers ya yi jallin mutuwar daukacin fasinjojinsa takwas hukumomi dai a yau din su nunar da cewar ana ci gaba da aikin neman gawakin mamatan kodayake dai an kai ga samo gawawwaki biyar daga cikin adadin gawawwakin bisa ga bayanan da suka fita a yau din jirgin da na helikwafta da ya faɗi da kimanin karfe 11 na safiyar jiya ya tashi ne daga sansanin sojoji na dnpm da ke fatakwal don nufa cikin surkukin wani sashe na surkukin ruwayen yankin naja delta da wasu rijiyoyin mai suke wanda a lokacin an nunar saura awa ɗaya ya isa inda ya nufa kafin haɗarin tuni dai hukumar bincika haɗura irin wannan ta nsib a ƙasar ta bayyana cewar cikin wani yanayi na fata ƙila za a iya samun wasu da rai matsawar suna tare da rigar jaket ta ceton rai a jikinsu amma dai fata ce kaɗai in ji nsib ɗin alex bade shine shugaban hukumar ta nsib da ke binciken haɗura ta ƙasa Ya ce a lokacin da jami'an ceto da kuma lalubo gawawwaki suka fara aiki sun kai ga gano gawawwaki uku nan take kuma muna nan mun fara binciken sababin wannan hadari. Wata madam Ahiyako Precious da ke shiyar da inda jirgin ya hadari ta ce. Ta ce wannan hadari akwai tashin hankali matuƙa ba ni ma da kalmomin faɗi a yanzu. gaba ɗayan fasinjoji ba wanda ya tsira gaskiya da tashin hankali kodayake dai na yi ta kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar rivers ko da kuwa akwai wani ƙarin bayani amma rundunar ta ki cewa uffan ila dai ta ce ta da bayanai kan hadarin jirgin a rubuce kamar da yadda ma'aikatar kula da harkokin jiragen sama ta ƙasa ta najeriya ita ma ta yi jami'an dai soji da na hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da 'yan sandan ruwa wato marine police game da sojin ruwa na nebi an nunar na can cikin jami'an da suke aikin lalubo harshen waɗannan gawaki kawo yanzu muhammad bello dw hausa niger delta to kuna da tare da sashen hausa na dw kuma za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com hausa da manhajar tune in da shafukanmu na facebook youtube da instagram har ma da wasu tashoshin fm abokan mu a najeriya niger ghana da kuma senegal DW ra'ayin malamai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi garin bawul ga majalisar zartarwar gwamnatinsa ya kuke kallon wannan mataki idan aka duba kamar soye fasalin da kuma soke wasu ma'aikatan da aka yi to za a iya cewa watakila ga wani abu ne da ya zo na ci gaban da ake sa ran za a samu shin garan bawul din zai tasiri wajen sauya fasalin halin da kasar ke ciki duk wannan babu babun da ake yi gwamnati ba abin da ta rage na kashe-kashen kuɗaɗe inda ya zo da rage na watakila ma'aikatun ko rage na yawan ministocin da ake da su din da hakan zai fi alfanu kuma zai fi sawa a ce 'yan kasa su ɗauka cewa ita kanta gwamnati a watakila ta fara wato matsayi bakin aljihunta kamar yadda jama'ar kasa suke yi. Wannan shine batun da za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon. tusa biyan mu a shirye-shiryenmu na maraicin Asabar da Ladi don jin kayataccen shirin. Hukumomin kula da lafiya na kasar Ghana sun tabbatar da barkewar annobar amai da gudawa a kasar. Har ma suka tabbatar da kamuwar mutane arba'in da uku, tare da halaka wasu guda biyu. Wasu goma sha biyu kuma na kwanci a asibiti. Yanzu haka dai hukumomin sun dukufa wajen tantance koshin lafiyar mutane kusan ɗari biyu, da ake fargabar sun kamu da cutar ciki da 'yan kasashen waje. Kamar yadda za ku ji karin bayani daga wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango. bayan fitar da sanarwa na barkewar cutar da hukumar kiwon lafiya a Ghana ta yi wanda ya hada da yammaci da ta gabashin lardin Ada na jihar birnin Accra. Masu ruwa da tsaki sun saka matakan rage yaduwa da kuma raɗaɗi na cutar. yanayi na rashin tsafta a mazaunu na bakin gabar teku su ne aka fi ganowa na kara yaduwar cutar wanda ya tilasta tsawon matakan inganta tsaftar muhalli da ruwan sha wa mazauna musamman inda al'amarin ya fi yin kamari. daraktan kula da lafiyan jama'a na hukumar kiwon lafiya ta Ghana Dr. Franklin Asiya Dube Queen ya ce ana tankarar matsalar ne ta huskoki uku. Mun shirya wajajen shan maganin ƙara garkuwan jiki da gaugawa ga waɗanda ba sa harawa bayan kamuwa a wajajen da cutar ta fi kamari. Kuma a cikin 'yan kwanakin nan mun ɗau rahotanni da dama amma cutar ba ta yi tsanani gare su ba domin a yanzu ma mutum sha biyu kacal ne ke tsare don jinya kuma hakan ya yi kyau da cewa wata barazana ta mutuwa ta yi ƙasa haka ma da ta yaduwa. the risk of spread is on the high side. Dr. Franklin ya dora da cewa sun haɗa gwiwa da majalisun anguwa wajen aiwatar da dokokin kariya na wanke hannu da makamanta a tarukan. Haka zalika suka haramta shirya wata liyafar ciye-ciyen abinci tunda ba za a iya haramta gudanar da tarukan baki ɗaya ba. Ko da yake ya ci gaba da bayyana cewa wasu rahotannin da aka ɗauka an shigo da su ne daga ƙasashe makota kamar Togo, Ivory Coast, Benin da Najeriya. Ya ce a makon jiya nan mun tafka muhawara na shagabannin yankin yammacin kasashen kungiyar tarayyar Afirka ta ECOWAS kuma kusan kasashe takwas na yaƙi da cutar kwalaran da kan iya zama barazana domin ɗaukacin rahotannin na fitowa ne daga jihohin da ke da teku tsawon shekarar nan da muke ciki.